zan iya kashe ta in ba da jinin ta fansa Hajiya Abli ta zaro ido tana kallon Saude cike da mamaki bata san kafircin saudi ya kai har haka ba sai yau kin san me kike faɗi kuwa Saude uwa ba kika ce uwa fa ba wasa ba ce. ciwar Abli da ta yi maganar tana jin mamakin batan saudi ga baki ɗayanta kamar ba musulma ba saudi ta yi humin kawai ta ce kirawo min boka kawai abu hankali na ba zai taɓa kwanciya ba sai na ji ya amanar mijina take da na bashi a hannunsa sannan waɗanne shidanu ne ke zuwar ke zuwar ma mijina wallahi ko masu wane ne ni mai iya yin gaba da gaba ne da su akan mijina ba shidanu ba ko aljanu ne ina iya gaba da gaba da su wallahi Hajiya a ta yi shiru haɗi da yin kasake tana sauraron Saude har ta kai ta dire maganar ta sweetheart har da shidanu da aljanu ma baki bari ba Hajiya Saude ta ce hmm ke dai kirawo min boka kawai hajiya a balle akan miji na iya ina iya hauka in bi titi in yi tsince tsince wallahi za zaka ji nake kamar zan haukace saudi ta shi maganar ta cikin tsiwa da zallar bala'i fuskar ta na tabbatar da maganganunta hajiya a balle ta ce ba za ki haukace ba kawata ta ɗauki wayar da ke kan kujerar dining ɗin restaurant ɗin tamkar gida aka restaurant ɗin yake tsaruwarsa ya wuce wani gidan masu kuɗin dalin numban ɗin bokan hajiya abin ta yi haɗi da sawayar a hands sai da ta masa kira biyar bai ɗaga ba bai cika ɗaukar waya ba in time a kira na shida ne ya ɗauka kawai sai ya ga kawai sai ya kirkire da dariya ta cikin wayar ya ce jaririya yau jaririyar mu mafarki ya gigi ta a gaya mata ta kwantar da hankalinta babu abin da zai faru in har muna in har muna da rai shedanu ne ke bibiyarta amma mu ne su ho ho ho ha ha ha cewar bokan sai kuma ya kilkile da dariya ya kashe wayar hajiya abule ta kalli hajiya saude ta cikin kin ko saude hajiya saude da ke sauraron boka idanuwanta na kan hajiya abule sam sai ta ji hankalinta bai kwanta ba da kalaman bokanta sabanin da in ya faɗa mata magana duk tashin hankalin da take ciki sai hankalinta ya kwanta aka kasin yau boka dan tsubbu wallahi sam hankali na yake kwanciya kafin ta karasa boka ya katse mata hanzari ta hanyar fashewa da wata iriyar mahaukaciyar dariya tamkar zai fasa wayar gashi da katuwar murya ta fitar hankali aini na gaya miki jaririya ki kwantar da hankalinki ɗari bisa ɗari in har kina tare da mu ba za ki bakin ciki ba ha ha ha kuma jaririnmu naki ne na har abadan ha ha ha ho ho ho ya kara tantsirewa da wata uwar dariyar kai da jin dariyar ba sai an gaya maka ba Za ka san ba ɗigon imani a zuciyar mai yin dariyar ajiyar zuciya sau da ta sauke ba don zuciyar ta nutsu ba ta ce to kenan, ni dai boka a ci gaba da yin abin da ya dace akan Abdul mijin Saude ko nawa ake bukata ni mai iya badawa ne akan mijina San ban haɗa shi da kowa ba ina san shi fin san da nake wa kowa a duniya ko kallon wata bana so yayi balle har ya kai ga yayi jima'i da ita zan iya mutuwa in ya kusanci wata boka boka ya fashe da dariya sosai sai da dajin da yake ciki ya amsa an gama jaririyarmu mu. Aikin samu duniya lahira ko aiki da kanki kin san mutuwa ce kawai za ta hana ki shiga wuta hakin da ke kanki da yawa ai mu. da ku za a yi makamashin wuta kina da babban mukami a jahannama gaki ga fir'auna ha ha ha ya kare shi maganar haɗi da fashewa da dariya Hajiya Saudi ta yi jin kawai ba dan hankalinta ya kwanta ba. Sam bata damu da cewar da ya yi ba mutuwa ce za ta hana ta shiga wuta ba saboda ta saba jin wannan kalmar daga bakinsa musamman ma a kanta. Ya fi mata waɗannan kalaman akan abulle daga haka suka yi sallama da bokan ba dan zuciyar Saudi ta nutsu ba. Kamar na koma Najeriya wallahi abulle zuciyata bata nutsu ba cewar Hajiya Saude da fuskar take cike da damuwa. abinda ta zaro ido ta ce ki koma Najeriya kuma daga zuwan mu mu da zamu yi 5 month zuwa 6 ko 1 month ba mu ba ki zancen komawa gida kayan fa da zamu siya kamfani ne za su yi mana su kuma zamu iya kwasar 4 month ba su gama ba saboda suna taiwa kayayyakin dan Allah ki natsar da hankalinki go daya ni na tabbatar mijinki ba abin da zai yi da wata mace Hajiya Saude ta sauke a cikin zuciya ta ce Allah ya sa Abdullahi ta amsa da amin kin hakura da komawa Najeriya ko Hajiya Saudi ta miƙe haɗi da cewa sai na dai gani ta faɗa tana barin gurin ta nufi toilet din su Hajiya Abdullahi ta bi ta da ido kawai a ranta tana tunanin gaskiya ta fi Saude ta wani fannin ita Saude ba ta kula da miji ga bakin kishin tsiya gwara ita tana tabuka wani abin ba dai kamar Saude ba duk da ita ma Abdullahi sai dai a ce ƙwara. Hajiya Saude na shiga ɗakinta ta kira namba ɗin Abdul duka ta je su a kashe bata san tunda ya shige yar mutane ba ya rude kawai ya kashe wayoyinsa ya maida hankalinsa game da lamuran almakuri'a Hajiya Saude ta ajiye wayarta tana mai shiga damuwa tunanin mijinta ya hargitsa mata lissafi kwata-kwata Abdul ya ki bari ta warke gabaki daya ya zamar mata bala'i duk nasihar da Dr. Amina ta masa a banza kullum cikin ya ta yake yi sex din ne kawai ya daure yake amma kullum sai ya ya mutsar mata nonuwa da duwawuka ya ki barin ta warke kwata-kwata kullum cikin fama ɗinkinta take yi saboda shi ya ki warkewa ɗinkin Dr. Amina kullum cikin zuwa take gidan taga dinki ki warkewa sam da taga abu ya ki ci ya ki cinyewa kullum cikin gyara dinkin kasan a ake yi ta ce ma Abdul don dan Allah ya bata almukuri'a ta kai ta gidanta yadda za ta ji daɗin kula da ita a samu ta warke saboda tana buƙatar kulawar sosai a fari Abdul Jalal yake amincewa sai dai doctor ta yi da kyar kana ya amince ta tafi da almukuri'a gidanta Dr. Amina na da yara guda hudu uku mata namiji ɗaya namijin ne autanta yarta ta farko tana da aure ita ta yi haifuwar farko ta dawo gida wankan jego so sai almukuri'a ta ji daɗin zamanta a gidan Dr. Amina cikin kankanin lokaci suka ɗinke da Aisha yar Dr. Amina ta farko wanda ta zo wankan gidan kullum cikin hira suke duk da almukuri'a ba age ɗinta ba ce ita Aisha ta ga shekara 28 gabaki daya yaran Dr. Amina suna suna suna son almukuri'a kuma suna respecting ɗinta sosai yaran ba su da raini sun samu tarbiyya daga tushe One week ta yi a gidan ta fara warkewa daman shi ke gigita ta da Roma yake sa ta fama ɗinkin jikinta a gidan Dr. Aminan nan a gidan Dr. Aminan nan ma ba ta tsira ba kullum cikin ziryar gidan yake ko kunya bai ji wuni yake a gidan Dr. Amina ba ta da miji mijinta ya rasu sun shekara biyar da suka wuce gidan Dr. Amina ya zama gidansa Abdul kai kace gidan uban shi ne da uwar shi kullum yana kan zirya amma sai dai bai samun daman taba ta saboda ba ta yadda suke bance sai dai su zauna a babban falon gidan inda yaran gidan suke sai ya rasa ta yaya zai taba ta duk yabi ya shiga damuwa mai tsanani ko bacci da ke yake samu yayi filin ya addabe shi office martin ya daina zuwa duk yadda ya kai ga san ya kusance ta amma ta ki yadda ko hannunta ya taba sai ta nemi mishi hands free yanzu yanzu nan ta goma a gidan amma ji yake yi kamar ta yi shekara goma ne a gidan ta warke garau saura abin da ba a rasa ba dr amina na ba ta kulawa sosai sai kara hada ta take yi da garurrukan magani irin wanda matan Saudi irin wanda matan Saudin ke using ta kara kiba ba laifi hips ɗinta ya kara fitowa sosai ta kuma sheka ta ko ina ta kara haske sosai ko kallo ɗaya Abdul ya mata sai hankalinsa ya kuma tashi gabanta kawai yake so ya amma ba dama sam ta ki bashi fuska ma duk haushinsa take ji ta kasa mance face night ɗinta da shi kullum in zai shigo gidan da uban ledoji yake shigowa ya siyo mata sabuwar waya dal a kwali iPhone X Max ta masa godiya sosai ta amsa to fatin daga ranar kullum cikin damun ta yake yi da waya da daddare wata rana ta dauka in ta ga ya dame ta wata rana kuma ta kashe wayar sosai almukuri ake jin canji a jikinta kullum cikin bacci take sai ta rinka jin kasala sosai a jikinta da kyar take iya motsa jikinta ko wanka da kyar take yin sa kasan marata ya canza mata sosai nauyinsa take ji sosai satin ta uku a gidan Abdul ya tada beli ya ce ta dawo gida tunda ta warke almukuriya ta ce wallahi ba za ta koma gida ba sai dai in Kaduna za su koma Abdul ya ce eh ya amince za su koma Kaduna haka suka shirya dawowa ba dan ya so ba shi so yayi yayi ta dibanta na watanni biyu a Abuja amma taki ba da kai Abdul Jama'a Dr. Amina da yaranta alkhairi sosai almukuri a tabar gidan cike da kewar 'yan gidan musamman ma Aisha dan ma sun yi canjin sun yi exchanging number Abdul da almukuri da Ahmed suka dawo Kaduna cikin aminci sosai almukuri a ta yi farin cikin dawowar su Kaduna daman duk zaman su a Abuja zuciyar ta na kan su dawo Kaduna hankalinta ya fi kwanciya anan tana tsoron tunan asirin su suna dawowa garin tana shigowa ɗakinta ta fara duba kuɗaɗen da Abdul Jalal ya bata da abokinsa ya basa ya bata ta gansu inda ta bar su dama ta kulle ɗakin da ta dawo ne ta buɗe su sai ta yi murmushin jin daɗin ganin kuɗin da suka dawo larai ta zo ta ganta ta ga ta kara kyau ta yi fresh sosai ta yi yar kiba ta zallar hoto ta shiga kare mata kallo ka baki ɗaya kanta ya ɗaure a wannan karan ba ta da bakin magana saboda lamarin ya zama babba tantiri ma tuni ya hakura da yarinyar saboda kaf gidan ba wanda bai san me ke tsakanin mai gida da yarinyar ba abin ya zamar ma kowa sai dai gani da hange daga nesa kawai sai ido ta ko ina girmama almukuri'a ake yi ta rasa dalilin hakan tun ranar da suka dawo almukuri'a ta kula da fan din Hajiya Saude a fadin Hajiya Saude a kulle take ta ko ina a kullum Abdul ke siyo mata abincin da za ta ci tafi da rana da daddare 5 days da dawowar su ta ji larai ta larai da jummalo da suka zo faɗinta gulmar ganinta kawai ta ji suna maganar hajiya saudi ta yi tafiya ba ranar dawowa ma'aikatan gidan mata suka rinka zuwa suna mata barka da dawowa daga ƙauyensu tsabar munafurci ne amma sam sun san ba kauye ta je ba kowa ma ya san ita da Abdul suka yi tafiya dan ta ne an san komai a tsakanin su kaf ma'aikatan sun sani kwanan su shida da dawowa ta fara aikin ta na dafa masa abinci da daddafe saboda san ba ta jin dadin cikin ta tana aikin nema tana jin bacci sai dai a hankali kawai take jin ta kamar Abdul ya sani ya hana ta aikin komai ta ji daɗi kawai ya zama na kullum cikin bacci take Abdul ya sa aka kawo masa wani kuku namiji haka nan da yake cin abincinsa amma ba dan yana jin daɗinsa ba kawai dan baya son almakuri da wahala ma'aikatan gida fa duk suna ankare da komai abin da suke tunani ya tabbata wato Abdul ya maida almakuri a karuwarsa kawai ya samu wani mai dafa mishi abincin daban wannan tunanin duk a zuci suke yinsa domin kuwa magana ba za ta taɓa yiwuwa ba ta fito fili in ba larai ba kamfanin 'yan gulma ita da Nafisa kullum cikin gulmar maganar suke amma fa ba a ma cikin gidan ba sai dai wajen gidan ta so su rinka gulmar da Jummalo amma Jummalo ta ce ba ruwanta ita kam nata ido ne kawai saboda ta san halin Larai bakin ganga ce kuma ita Jummalo sam ba ma magulmaciya ba ce hidimar gabanta kawai take yi satin su biyu da dawowa Abdul ya gaji da hakuri ko hannunta ba ta bari ya taba har yanzu haushinsa take ji bata mance da wahalar da wahalar da itan da yayi ba yau ya gaji da wahalar da yake sha na sha'awarta yayi hakuri har ya gaji san ma ta daina zuwa fadin sa sai dai shi kullum yana ziryar zuwa fadin ta ko kunya beji ma'aikatan gidan na kallon sa karfe 10 yana fadakin ta sanye da jallabiya millet light ta amshe shi ainun duk ya biya rami saboda rashin cin ah, ah, ah, da sallama ya turo kofar ɗakin ta ya shigo ɗakin ba haske sosai sai dai na lab sam bai samu damar bai samu ganin ta ba lalabawa yayi ya kunna light din ɗakin ya ganta kwance bisa side bisa bed ɗinta sai sharar bacci take yi ya kula yanzu kullum cikin bacci take kamar kasa a da kulle ɗakin ta take yi in za ta yi baccin sai dai ya kankara mata wani ya ce zai balla kofar in har ya kara zuwa ya taba ta ya ji ta a kulle kuma sai ya hauta ya mata abin da ya mata na farko to shine ta shiga taitayinta take barin ɗakin a buɗe yau ba zan iya hakura ba ya faɗa da kyar yana kaima gabansa da ke cikin jallabiyar jikinsa shafa ko boxers bai sa ba sai ƙara miƙewa jarumarsa ke yi sosai ya miƙe ya masa kaɓe-kaɓe ya rasa ya zai da shi ya kara so ya haye gadon ya fara shafar mata duwawuka yana nishi har sai da ya isa ga nonuwanta sannan ta farka ta bude idanuwanta a kansa ta ji gabanta ya yanke ya faɗi ta zaba da ta tashi zaune ta haɗe da ture sa daga jikinta tana kokarin tashi ya rike mata hannu yana faɗin please ki hakuri wallahi ina bukatar ki dan Allah na gaji da hakurin tunda nayi sau daya ban kuma ba dan Allah ki bari in ci na yau kawai ci nake kamar marata za ta fashe please ya karashe maganar idanuwansa na ci kowa da kwalla almukuri'a da ta zuba masa ido ta ga kwalla a idanuwansa sai tausayin sa ya rufe ta abinka da mace amma ba ta jin za ta iya bashi kanta gaskiya dan bata mance wahalar da ta sa da ta sha ba please in yi dan Allah ya faɗa hawayensa na wanke kumatunsa shi dai kasan kawai yake so ya laluma almukuri'a ta yi jin tana mai jin tausayinsa sosai saboda kwallar da ta saboda kwallar da yake yi nan ta tana da wahalhalun da ta nan ta tana da shawarwarin da Fatima ta bata kan yadda ita Fatimar ke yi ma mijinta wasanni ba sai yayi sex da ita ba Abdul ya ci gaba da kukansa ganin zai ci nasara saboda ya hango tausayinsa a ƙwayoyin idanuwanta ya kara narke mata ya ci gaba da rokonta ta bar shi iyayi ta ce ta amince amma ba sex ba sai dai ta sha masa sai dai sai dai ta sha masa abin sa Abdul ya ji dadi sosai nan take ce to ya gode amma ta cire kayan ta almukuri a take ya ci gaba da kuka yana faɗin a ina kika taba ganin an yi romance da kaya a jiki in ba za bani ba kawai ki bar shi in mutu sai ki huta almukuri a hankalinta a tashe jin ya ce zai mutu ta yi hanzarin cire kayan jikinta dama riga ce ya gwiwa ta bacci abdul ya kare mata kallo sosai kaf jikinta ya canza ya ce sauran pant police daman shine ta cire ba almukuri'a take dole sai da dole sai dai a haka suka fara Ya yamutsar juna ko minti ɗaya ba a yi ba yana ya yamutsar ta jikinta ya saki har rawa yake yi ita ma damar tana fama da jaraba kawai daurewa take yi da ta rude ma bata san sadda ta cire fan din da kanta ba tana zullo ta jawo hannunsa ta daura a jikakken kasanta tana fadin ka sha min please agigice ita sam bata samu damar ma sha masa nasa abin ba sai ita ta koma roƙon sai sha mata nata abin ba bata lokaci Abdul ya kwantar da ita daman shi ya gaji da wasannin shi san fa yanzu bai jure ma komai ya fi son ya shiga kawai ciki a da ne yake kawowa da ita ko ba sex amma yanzu shi da kanshi ya san ba zai iya kawowa a banza ba in har ba a cikin marata yake ba yau din ma dai sai da ya aikata abin da ya ga dama don haka mu tsallake ba shi ya sauka a kanta ba sai da aka fara kiran assalatu ya zare jikinsa daga nata ba don ya koshi ba ya zare ne ba don ya koshi ba sai don kada ya mata lahanin da za ta hana shi next time jikinta ya yi lugub ya jawo ta jikinsa ya fara rarrashi ta masa banza tana mai jin ko ina na jikinta na ciwo musamman ma kasanta da duwawunta dukanta daukanta yayi zuwa toilet suka yi wankan sarki yau jini sam bai fita ba ya sa mata kaya shi kuma ya sa jallabiya dama sun yi alwala suka yi sallah suka koma kan bed ba jimawa bacci ya kwashe ta Abdul Jalal kam kinyan bacci yi saboda bukatuwarta ji yake kamar bai taba kusantawanta ba shi kansa yana ganin matukar kokarin yarinyar da juriyarta a gare sa karfe bakwai ya kasa daure ya daurewa ya hau shafarta ta farka haɗi da bashewa da kuka amma san bai barta ba sai da ya koma mata ba shi ya sauka a kanta ba sai karfe goma da minti talatin suka yi wankan tsarki duk ta bi ta gaji ko alama ba ta jin daɗin 16 da suke yi daɗin wasanninsa kawai take ji ta yi kuka har ta gaji ta sha matukar wahala ainun suna kwanciya ba jimawa bacci ya kwashi Abdul almukuri'a ta kasa yin bacci saboda azabar ciwon mara da ya turnike ta ta tashi zaune sai zufa take na zallar azabar ciwon mara zuwa karfe 12 ta jigata da ciwon mara kawai ta saka kuka saboda wani abu take ji yana neman fitowa daga kasanta jin kukanta yasa Abdul Jalal tashi a gegece ya ganta zaune sai zuba take yi idanuwanta sun yi luhu-luhu sai faman yarfa hannu take yi tambayar ta shiga ya a gegece mai faru ta kara fashewa da kuka ta miƙe tsaye a gegece cikin sauri da niyyar ta je toilet yin fitsari kawai ta ji wani abu ya danno ramin da karfi sai jini ya balle shi kamar an saki famfo ganin irin jinin da ke zubowa a jikinta ya ɗagawa Abdul Jalal hankali again gashi sai azabar kuka take yi saboda ciwon marar da ke tsananta kamar zai kashe ta nan da nan Abdul yayi zaton ko shi ya fasa mata wani abun amara ya mata lahani hankalinsa ya kuma tashi ya taso a ruɗe ya jawo ta jikinsa duk ya dubarbarce sai sannu yake mata tana yarfe hannaye kamar za ta yi hauka wayyo marata ta fada a ruɗe tana mai zamewa a jikinsa ta zauna a kasa jini sai ambaliya yake ci gaba da duk ta bawa Abdul jiki duk ta bata wa Abdul jiki da jini sosai hankalin Abdul ya kuma tashi a ruɗe ya fice a ɗakin yana sallalamin tashin hankali ya rasa ina zai so maransa ya ji daɗi shi da kansa yau ya jawo shan kansa jarabarsa ta jawo masa masifa ya tabbata inda ya kashe yar mutane dole a daure shi ko uban waye shi yana fitowa ya ga jimmalo za ta wuce ya ce ke kirawo min Ahmad ki ce kawo min mota nan yanzu yanzu ya faɗa muryar na fita da kyar Jummalo ta amsa da to dadi ta nufi kiran Ahmad din tun a magana ta fahimci akwai matsala a tattare da shi komawa ɗakin yayi ya ga ta kara jigata sai ya rufe hannu take jikinta sai azaba rawa yake ta ko ina jini sai kara yawo yake yana zirya a kasan a kasanta duk ta bi ta hada zuba nan take ya jinjina mata tana tana da dauriya ainun tausayinta ya kara rufe sa sai da ya mata kwalla sannu am sorry dan Allah ya faɗa yana fashewa da kukan tausayinta da tausayin kansa ya so ya dauke ta ya fito waje da ita duk a rude yake ta ne Ahmad ya kawo motar tunda Jimmalu ta gaya masa a guji Ahmad ya zo ya bude masa bayan motar ganin ya fito da almakuri'a a hannu ga jini jige-jige shi kansa ya gama ɓaci cakaf ɗinsa da jinin ya shiga gidan bayan da ita ya daura ta ya daura kanta akan jikinsa Ahmad sai subhanallah kawai yake ta cewa Ahmad ya tada motar suka fice a gidan Jummalo ta labe tana ganin komai ta rike baki haka kawai fuskarta ta bayyana tashin hankali bororo cikin hanzari ta nufi ɗakin ta ga jini a kasa jike-jike tana fitowa daga ɗakin ta ga waya cikin tashin hankali ta yi dalin ɗin numban Hajiya Kande ta shaida mata duk abin da ta gani sai dai ni ban ji me Hajiya Kande ta ce ba sun kai kusan minti ashirin suna waya kana suka ajiye wayar jummalo ta koma ɗakin almakuri ta gyara shi tsab tun a yanayin jinin ta fahimci jinin zubar ciki ne saboda yayi yawa sosai aka san talis ɗin ɗakin Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu da ku a shi na gaba don jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya duk da mura na damu na haka dai nake kokarin karanta muku sai mu da shi na gaba da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. littafin wata ya kashi na talatin da uku bana wasa da mijina ko a mafarki bana son su sai min wasa da mijina A kan mijina wallahi wallahi hajiya har uwar da ta haife ni zan iya kashe ta in ba da jinin ta fansa